majalisunmu na 23 ko a cikin 24 a cikin littafin ahmi 24 ne a cikin littafin ahmiyatul waqti fi hayatul talib muslim muna bayani akan abin nan alwaqt wa hayatul talib sahiyya za mu tashi abu na huda a ƙarƙashin wannan annabafatu tsafta akwai ɗaliban da tun a can da sai su ce su ba su da lokacin mayin wanka ko saboda tsabagen son karatu sun yi daidai to za mu ja wannan karatun sannan kuma akwai ɗaliban da su kuma sai su ce ai ba sun yi latti me kaza ya ce ya tsaya yin wanka ne kaga su ma sun yi daidai a ce wanka ya sa mutum yi latti wanka ya sa shi latti sannan a cikin ɗalibai akwai waɗanda za ka samu su sun yadda wani ya sa riga sai sati da ita duk inda ya zo ya zauna kusa da kai domin kana da dama sai ka fesa turare eh, to ga ya daidai shi ma sannan akwai kuma muta'anniqai su waɗanda su kuma su ne su rayuwar su suke yi sai ce ɗalibin ilimi ne amma a rana sai sa kaya kala hudu in ya dan shiga sai ya fito sannan man shafawan shi kala biyar goma ne to duk wannan sun yi daidai abin da yake halakar da al'umma kamar yadda malamin qayyim ya faɗa a cikin alfawaid shine ko dai ya kasance kaga ibn jauzi ma wannan a cikin sayyidul khatir shine ko dai kaga sun malu ila tafriq ko kuma malu ila al-ifrat wannan sune musibin duniya ko mutum ya gaza ya ki kaiwa inda ake son ya kai ko kuma ya kai inda ake son ya je sai ya wuce ba ya huga da gudu kuma kaga dukkanin su da damuwa tsakiya ita ce daidai kullun abin da musulunci ya zaba mana mu zama muna tsakiya النظافة فالنظافة البدنية من العوامل المساعدة في الحفاظ على الصحة الإنسانية lallai tsaftar jiki tana ɗaya daga cikin dalilai da suke taimakawa wajen tsara lafiyar ɗan adam tsafta shi yasa sun faɗa suka ce gidan da ake tsafta to ana yin kandagarki a game da cututtuka waɗanda inda cututtukan nan za su sauka a gidan sai a ninninka abin da wajen kashe kuɗi sai a ninninka abin da ya kamata da tsafta ake yi ba a kashe kila ɗaya a cikin hudun abinda ake kashewa aka kashe na wannan maganin ba ka lura za ka gidajen da ake kazanta <coughs> yara suna kuraje hakanan ka gyaro na sosa gaye duk mafi yawanci kazanta ce ke jawo irin wannan ko ka ga buhibini gida a ce an yi kwalara to kana duba sai kaga akwai kazanta a wannan gida wala budda min al-inayati biha wajibi ne a kula da tsafta ma'a ha tare da kuma sa matsabtar lokaci hasba zurufi wal ahwali gwaggwadon zarafai lokutan mutum wal ahwali da kuma yanayensa likai ya kuna talibu ala nizamin domin ɗalibi ya kasance akan tsari yake kada ya zama yanzu akwai ɗalibin da in ya shiga bayi sai awa uku ka rasa me mutum yake kamar yana da aljanun bayi me za ka yi a bayi sai awa uku awa biyu me za ka yi a cikin bayi cin ka rasa mai mutum kuma idan ya fito da za ka ɗauke shi hoto bayan kwana biyu za ka ga canza ba yana ne da yake ba canji kaga wannan babu tauƙiti ba kula da lokaci ko ko mutum sai ya ga da lokacin da za a kira sallah nan kuma sai shiga bayi ya ce zai yi wanka wanka kuma kawai wanka na tabarrudi ba wanka na tsarki ba kaga babu kula da lokaci ya tozarta sallah ko kuma shi ya ga daidai lokacin makaranta ya yi gab da lokacin makaranta sai ce bari ya shige je wanka kaga duk wannan ba daidai bane kuskure shine ma a tauqiti hadin tare da yima wannan lokaci zaka ga idan an shiga wasu wajaje inda ake haduwa mutane da yawa kakan bambanta mutanen da suke da tsari musamman abin da ya shafi tsafta na kantina muna itikafi lokacin shekarun baya can sai ga masu tsari sai mutum ya tashi karfe kamar uku sai tafi je wankan shi ukun asuba ukun dare kaga ba jama'a to amma an kabari ta ce sai a zahar ta yi to sai aka ga layukan bokitai sun kai ashirin ko talatin a gabanka kuma sai kowa ya shigo sai wani ya kai ne na talatin ashirin suna gaban ka yanzu za ka yi wanka haka in an tafi aikin hajji haka za ka ga ana yi za ga wasu ba su da tsari amma masu tsari sai su amfani da wannan damar lokacin da kafa ta dauke sai su je su gabatar da wannan tsabtata tasu domin kada ya shiga musu lokacinsu يقول الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله في كتابه فقه الطهارة مال القرضاوي يشيء أشياء لتافس فقه الطهارة ولم يهتم دين بالطهارة باب وانا الدين أتاريه ديبات تركي مهمنش wan nazafati da kuma tsafta umuman gabaki ɗaya kama tamma dinul islami kamar yadda addinin musulunci ya kula da tsafta da tsarki akwai bambanci tsakanin bahara da nazafa bahara ana yin ta ne ta'abbudan tsarki ana yin sa ne a matsayin ibada nazafa kuma ana yin ta ne a matsayin hadiyyan a matsayin al'ada abin da ya bambanta su nan bahara suna ne na ibada amma nazafa suna ne na al'ada mun gane fahatamma bi nazafatil insani addinin musulunci ya kula da tsaftar dan adam shi yasa ya zama akwai sunan fitrati akwai sunnoni na fitra wanda annabi sama ya lissafa a wani hadisi guda biyar a wani hadisin kuma ya lissafa guda goma duk idan ka kalli waɗannan abubuwan za ka ga tsafta ne yanke kumba yanzu ka ga mutum ya bar kumba zaƙo zaƙo haka kamar mai cin kare sai ka ga abu ba kyau sai ka ɗauke shi ƙazami haka ka ga mutum ya zo ya bar gashin baki haka duguzin duguzin shi yasa shi ma bahaushe ai suka yake yi amma mafi mutane ba su gane ba gwamna lugat gwamna lugat wanda ya zo ya kawo mulkin mallaka najeriya ai yana da yana da gashin baki anan yake barinta bahaushe da ya tashi sai sa sai ce majina gwamna majina ka sha ka ga ba za ka sha majina ba majina gwamna kuma ai majina me ake da ita ta ce ta ake kau da ita ake kazanta ce to bahaushe da hikima da goma sha biyu bahaushe ya ce haka sai ya ce majina gwamna to daga baya sai aka samu comrade comrade jahilai ma mafi yawancin comrade ai jahilai ne da kaji mutum ana ce mai kwamare to katan jahili ne a musulunci mafi yawancin din nan jahilai ne su suka fi ba musulunci matsala duk kwamare mafi yawancin su jahilai ne ina kara nanata muku ba suna bane mai kyau kamar a kasashen masar ne kaji an ce afandi ko khawaja su ne ai su ne da ai afandi ba za ka ji sunayen wasu ana ce musu afandi afandi afandi a kasashen masar to duk su ne comrade din nan suke ka ba duniya ba ta zama lafiya inda comrade comrade comrade ba duk inda suke ba zaman lafiya a duniya sharri suke ka a ban kasa Allah ya raba mu da su to su irin su sai suka zo sai suna barin majina sai a ce wai majina gwamna sai mutum ya tara gashi sai ya aske jemu. sai ya bar gashin baki anan kawai shi ke ne samu wani bantalan wando ya samu wani katotan takalmi ya rika sawa shi ke nan baya sallah baya salati da wata ran za a yi kuskure ka ce karanta fatiha wallahi tallahi sai hankalinka ya tashi wannan shi ne matsalolinmu to bahaushe shi da ya tashi wannan da sai da ya tadabburi sai ce majina gwamna su kuma kazamai sai suka ce ai majina suke son su rika bari yanzu ko yaro ne ka ganshi da majina me kake masa goge masa kake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sayyiduna usama ibn zaid radiyallahu anhu yana yaro sai ya ganshi da majina sai ya ce mana na ishi ta kace mai majina sai na na shi ta haka ta yi kyama sai man sama ya dauko shi da kanshi sai ya katse mata matsayin sai ya ce wallahi da usama yan mace ce to da zan masa kwalliya mai wanka masa kwalliya kuma in zan aurar da shi sadakinta sai ya tsada na na tun daga ranar da ta ga usama da majina sai ta sauri ta kira shi ta share mai majina to kai shi ne sai ka ban majina ka ban majina wai gashi ne fa ake nufi wasu kuma su ma gane su jawabin faɗi da ke musamman yan mutsumutsin nan majina gwamna sai mutum ya aske gashin baki sai ya ba tsakiya na haka wasu yan boko su karkai in ka je ka ga hoton lugat lord lugat haka za ka gaina da shi to lord lugat ne za a koyi da shi katon kafiri wanda ya zo ya kwace qur'ani a najeriya kamar na constitution shine za a zo ana koyi da shi ya kamata yan boko su zama suna da hankali in akwai wanda ya kama na sharri a ƙasar nan to ba kamar Lord Lugat shi ne ya aje ƙur'ani fa gefe guda ya ce ba ƙur'ani ƙur'ani aikin shi ya gama ya kawo constitution ɗin shi daga sarauniyar ingila sarkin ingila kai lokacin na namiji na shirya to musulunci ya kula da tsaftar gida tsaftar mutum wa nazafatil baiti sannan kuma da tsaftar gida da tsaftar gida wasu ku afuwan wasu ba su san yin wannan lafazan ba da da matsalolinsu irin kwamarar din nan da waye da waye da waye kawai nufi ya fassara ya mun fassara ya ce da wani niki wallahi ba da wani nike ba duk nike nufi kwamarar duk yan kwamarar kwamarar din nan za ka gansu yan fitina kuma jahilci ne ke sa ma ka kira kanka da kwamarar din ai asali suna ne ma na fasha na na na na na na na abin nan kai na rasha sunan yan rasha ne yan gurguzu yan gurguzu ne wanda ba Allah ba lahira su suke sa kansu wannan sunan dan me za mu ɗauko miyagun sunaye ba mu san asalin su ba mu kasa ma kanmu da sunan wai kai ma'aikacin gwamnati ne dan kungiya kwadugo shi su suka fi sa ma kansa yawan nan sunan yan kungiya kwadugo a ce ai za a zauna da su da gwamnati suna yajin aiki a ce sun ki sun tashi sun fita to ba daidai bane yin wannan duk sunaye ne na banza ka tsaya a sunan musulunci wa nazafati dariki sannan musulunci ya kula da tsafta hanya aka hana ai bayan gida a hanya sannan annabi sama ya nuna cewa ka gama kazanta a hanya ka kauda ita to imani ne ko ba haka yace ba al-imanu bid'un wa na shu'batan أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة العداء عن الطريق وإن الحياء لمن الإيمان هو إن الحياء لشعبة من الإيمان أو رواية كاجها حنيافة ونظافة المسجد سنن قد أبتم مسلاج aka hana ai kaki a masallaci manzo Allah su sani yace yace yace kaki a masallaci zunubi ne idan mutum har ya kuskure ya yi to ya rufe wa gairi zalika da makamantan waɗannan nau'ukan na tsafta duk musulunci ya tsara su in ji malal al hatta bainar musulmi na duna ghairihim har sai da wani karin magana ya yadu a tsakanin musulmai ba za ka samu wannan karin magana a wasu waɗanda ba musulmai ba annazafatu min al-iman ko ba haka mutane suke cewa ba har ma hatta nuhu hadisan eh har sai da aka zata hadisi ne walaysa bi hadisi innama huwa qaulun hakim magana ce ta hikima cewa tsafta na cikin imani fi kana ba'du al adyan fi al usul al wusta a lokacin da wasu mazajen addini dama din wannan shi kanshi istilahi ne na kristoci eh sense sense su fada fadan su waliyansu su ne suka ce musu rijaluddi wasu suka yi kuskure suka ɗauko suna ce ma suna ce ma malamai a wani rubutu na a Ali Tantawi rahmatullahi alaihi dariƙul jannati wa tariqun nar ya ƙwanƙwashi mutane akan wannan lafazin na rijaluddin mu musulmai ba mu da rijaluddin sai dai ulama muke da su muna da al'ulama amma ba mu da rijaludi eh. har wasu daga cikin mutanen da ake ce musu rijaluddini na kiristoci fil usuril wusba a zamanin na tsakiya kun san bature da ya tashi shi duniya tashi ce wai hatta tarihi da zai kasa yadda tarihi yake sai ya kasa tarihin duniya gida uku akwai at-tarihul qadi akwai at-tarihul awsat sannan kuma akwai at-tarihul hadis at-tarihul qadim shine tarihi na canda tun daga farkon halitta in yana da ra'ayin darwin charles darwin wanda ya kawo nazariya tatawur cewa asalin dan adam ma ba ba ba mutum bane asalinsa daga biri ne ko ba ka ke koya musu ba eh, eh, Birayopitakos, takwas eh, Homo sapiens, Homo habilis, Homo sapiens ko? Shi kenan. ya juye yana haka yana haka har ya zama homo sapiens ya ne wai asali ke shi yasa idan sun tashi sai su ce asalin dan adam daga afirka ya ce ai sharrin kenan kun gane natijar ai asalin dan adam daga biri ce asalin dan adam daga biri ce sannan dan adam din farko da aka fara tsinta an fara tsinta shi ne a afirka yan afirka birai ne shi ne man shine mandikin ka'idan mandikin kenan to kaga in mutum yana tare da su tun daga wannan tarihin ne suke ci mishi a tarihul qadim zamanin nukan suna suke ci musu al qadima eh sannan sai suna da alusurul usulul wusta ko a tarihul awsat tarihi na tsakiya shi kuma wannan tarihin nasa na tsakiya shi yafi muni domin a lokacin bature ne yake cikin duhun jahilci mu kuma wannan usuru al-usurul wusta din na turawa mu kuma su ne daidai lokacin da musulunci yake bayyana musulunci yake kanshi musulunci yake faransa ke bayyana to su in sun tashi ba za su faɗi wannan ba sannan wani marubuta wasu daga cikin waɗanda 'ya'yan turawa ne sai suka ɗauka kawai in sun tashi sai su faɗi wannan to sai kuma abin da suke ci su al'usulul haditha ko a tarihul hadith wato sabon tarihi na baya baya kenan bayan bature ya fita daga wancan kantin jahilcin to a wannan lokacin da suke ciki kan ruhubani fil garbi kaman fastoci da fada-fada a yammacin duniya irin su ingila irin su faransa irin su germany irin su spain irin su portugal da makamantansu ya taƙarrabu na ilallahi bil ƙazarati ƙazanta ma ibada ce a wajensu a wannan zamanin suna neman kusanci da Allah da ƙazanta sai mutum ya zauna dukun dukun baya wanka baya wanki baya komai janaba ta kama shi ba zai komai ba saboda ne saboda yana son ya zama waliyin Allah ne ya ƙara samun daraja wai a wajen Allah da kazanta wal bugi an istikhdamin ma'i sannan kuma suna nisanta amfani da ruwa hatta qala ahaduhum har wani daga cikin marubutansu yana ba da tarihin wani kiddisi wani wani wani saint wani waliyi wani fada Ya yace yarhamullahu al-qiddis fulanan laqad asha 50 sanatan wa lam yaghsil rijlaihi ce kai Allah ya kara ma fadawa na rahama shekarun shi hamsin bai wanke kafafuwan shi ba saboda tsabagen kazanta shekarun shi hamsin. ku ji fa ash laqad asha 50 sanatan wa lam yaghsil rijlaihi shekarun shi 50 ne a duniya bai taɓa wanke bai wanke kafashi ba sai dai shekara hamsin bai wanke kafashi kai wannan kafa ko ya za a ganta ai gara kirgi da ita subhanallah to kaga waɗannan su abin da suka duka muku sai zama tsafta cikin abu na fanko da aka fara so kan manzon sallallahu alaihi wasallam akwai wasu ya baka fatahiyar wa thiyabaka tufafin tufafinka kuma ka tsaftace shi akwai malaman da suka yi wani tafsiri suke cewa wa thiyabaka ai wa qalbaka tarihin tafsiri ne wanda yake bayi da magoya baya siyab asali a fassara abu a zahirinsa in kana da abin da zai ɗauke abu daga zahirin fassararsa to sai ka kawo dalili in ko babu dalili ka bashi a zahirinsa wannan yana daga cikin qawaid tafsir rawa abu dawud da رضي الله روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق على كل مسلم أي واجبين أكن كون مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده واجبين أكن مسلمي دكوانا بقي وانكا duk ƙazantaka a musulunci to musulunci ba zai anshe ka ba idan kai sati ɗaya baka wuce sati ɗaya baka yi wanka ba ya gashiru ra'asahu wa jasadahu mutum alal aqalli ya wanke kan ya wanke jikinsa kaga duka jiki kenan kai da jiki sati guda sati guda kai wanka to kaga ne wannan in mutum duk abin da ake ciki duk ƙazantar mutum to kai ya wuce sati biyu wankawa sannan kuma gashin mara gashin hammata gashin baki kada mutum ya kwana arba'in bai taba su ba ya wuce kwana arba'in bai yi aski ba shi ma an hana duk wannan tsafta ce kuma ku duba abin sai aka masa tauƙiti ku duba wannan ban sha'awa sai aka ce ta ayyamin ya yau yawman ya zaɓo wata rana sannan a wancan asarin ibn abbas radiyallahu anhu ma cewa annabi sama yi tauƙitin acce waɗannan gasussukan kwana arba'in kaga shi ma sai aka sa kwana kaga yana da alaƙa da ne da lokaci ana koya ma musulmi ya zama hatta a tsafta sai ya zama yana da tsari kuma ya zama a cikin lokaci yake yin wannan abu to Allah ganar da mu Allah fahimtar da mu a wanda suke da kazanta Allah ya sa su daina kusannan kazanta ba ta da alaka da talauci kun gane wasu sukan kafa hujja da talauci su ki tsafta babu alaka tsakanin kazanta da talauci kana iya samun talakan da yake da kayan sakila ɗaya ko biyu amma kullum ba za ka ga wallan shi ba zai tsabtsab za ka ga ya wanke inda soda zai wanke kayan shi ma dai zai samu soda ya wanke ai soda tana da arha ko eh. in ma duka ya kasa samu zai iya samun ah, abin da magarya ko